واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar takwas ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban Majidaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru dubu ɗaya da da uku, wanda ya daidai da tara ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu salam bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2022 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe ma'a masjidu Aliyu ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirar alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu muna karatu ne a suratul bakara aya ta da da sittin takwas, inda muke bayani akan zambiyoyin shedan hanyoyi bakwai waɗanda shedan yake ta ƙoƙari dare da rana a rani da damana ya ga yaɗo ɗora ɗan adam wanda muna bisa hanya ta biyu ita ce bid'a musamman a cikin aƙida. wanda mun kawo abin da ke kawo wannan matsalar ko kuma dabaran da iblis ke yi ke amfani da ita wajen ya dora mutane zuwa ga irin wannan biri'ar, dabarar ita ce ya sa al'ummar da suka zo ƙanani ya zan ba su girmama manyansu kananan ɗalibai su ji cewa yanzu sun kai matsayin manyan malamansu ke har ma zarci mutanen yau su ji cewa sun fi magabatansu to idan al'amari ya kasance haka sai barna ta shigo cikin addinin musulunci wadda wannan barnan za ta game musulmi ko'ina wanda ya yi sababiyar tafowar ta da ma wanda bai yi sababiya ba wanda ya san dalili da wanda bai san dalili ba duka za ta game al'umma dama haka fitina take haka musiba take idan ta ma al'umma to za ta game wanda ya jawo ta da wanda bai jawo ba za ta game kowa da kowa bisa ga wannan muka ɗauko misali na yadda iblis ya rutsu da ɓarna ta farko a cikin musulmi tun lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa a doron ƙasa ya kawo barna ya zuba a cikin al'umma wannan barna kuma mutane ne suka fito gauga'u daga ƙasashen duniya daban-daban ɓangaren su daga ƙasar kufa ɓangare daga basara ɓangare daga sham ɓangare daga misira suka farma khalifan musulunci usman bin affan suka yi ta zagi suka yi ta bantawa wanda daga ƙarshe ma suka kashe shi wannan kisan da aka yi ma usman ya zama sababiya na yaƙi tsakanin sahabbai waɗanda dukkanin su manufarsu shine su gyara amma kuma sai gashi yaƙi ya kasance wanda a cikin wannan yaƙin Allah ya tsara tsare mumini na Aisha da musulmi ya sa takobi ya sari matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga da an bar ma musulunci mummunan tarihi sa'annan na biyu a cikin yakin aka kashe Zubairu bin al-Awwam aka kashe Talha ibn Ubaydillah waɗannan fa dukkaninsu suna daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna kun ga a cikin yakin aka kashe su yaƙi ne na musulmi da musulmi su kun ga abin da ya jawo shi al'amarin waɗancan gauga'u da ba su ganin girman sahabbai waɗanda ke so a ta tafikina su ne dalili ga shi ya zama dalilin zubar da jinin mutane masu yawa kuma zub da jinin farawa ne domin bayan an gama wannan yakin an komo gida an zauna kowane al'amari ya ɗauki mazaunin shi yakin bai ƙari ba gwamnan musulmi na ƙasar sham wanda gwamnan sham ne tun a lokacin umar alfaruk ya kai shi ƙasar sham ya ba shi gwamna usman bin affan ya zo ya tabbatar da shi don haka ya daɗe a ƙasar sham sannan gashi mutum mai yawa alkhairi ya ɗibi dukiya ya ba wannan ya ɗiba ya ba wannan ba abu ne mai wahala gare shi ba sannan gashi mutum ne wanda ya iya siyasar zamantakewar rayuwa ta haka mutanen sham gabaki ɗaya suna bayan shi sannan ƙasar ta sham wani irin babban yanki ne gwamna ne kam amma jihar shi ta sham to tana matsayin kamar a haɗe jihohi goma na najeriya kai kadai a samu manyan jihohi goma na najeriya kila a ce a ɗauki lagos a ɗauki kano a ɗauki abuja a ɗauki kaduna a ɗauki port harcourt shi ne rivers ko a ɗauki enugu a haɗe maka irin waɗannan jihohin manya-manya a ce kai ne gwamna a haɗe su guri ɗaya a ce kai ne gwamnansu kaga gwamna ne mai ƙarfi su fa gwamna ko to haka ma'awuyar yake don haka gwamna ne wanda yake mai matukar ƙarfi to an kashe usman matar usman bin affan na'ila an gutsar hannunta da aka ta ɗauki rigar usman da jini ta miƙa wani sahabi da ake kira na bin bashir ta ce je ƙasar sham ya miƙa musu su ga aikin da aka yi su ga ta'annatin da aka yi ma khalifa a cikin garin madina noman bin bashir ya ɗauki rigar ya ji da ita tare da yatsun matar usman bin affan don haka lokacin da mutanen ƙasar sham suka gari ga usman abin ya firgitar da su don haka gabaki ɗaya garin ya cika da kuka da jami'an bilboka gabaki ɗaya suka fashe da kuka garin ya cika da kuka wa ba ya umu awuya alal mutalaba bidami usman don haka sai suka taru suka yi mubaya ga ma'awuya cewa lalle sai an ji an ɓato jinin usman jinin usman ba zai ji gaban za ba aka yi mubaya'a lallai sai Ali bin Abi Talib ya kama waɗanda suka kashe Usman ya kashe su ko kuma ya kama su ya tattaro su ya kawo su ƙasar Sham inda Muawiya shi ko Muawiya ya sa su cikin kotun Sham a musu hukuncin kisa ta annan duka aka kashe su idan aka yi haka wato sham da waɗanda suke cikin ta gabaki ɗaya za su yi mubaya'a ga Imama ali wa Allah yi utul atali ali kuma suka rantse cewa ba za su yi mubaya'a ga ali ba illa iza a al-hadd alaihim sai fa idan ya tsayar da hajji akan waɗannan mutanen Au aslama qatalata usmana li muawiyata li yuqima hadd alaihim ko kuma ya zamanto ya miƙa waɗannan da suka kashe Usman zuwa ga Muawiya Muawiya tsayar da gare su wuta ta ruru aliyaci ya kai Muawiya ka yi ƙoƙari kai mu baya'a mu taru kalmar mu ta zama ɗaya biranen musulunci su dawo ƙarƙashin shugabanci ɗaya saboda yanzu ga tawaye nan wuri za su yi tawaye wuri za su yi tawaye wuri za su yi tawaye sa'an nan ga waɗannan mutanen yawa ke gare su mutum dubu shida zuwa dubu goma cewa a kama su a yi musu yanka rago su dubu shida ko su dubu goma ko a ɗibi wani yanki daga cikinsu a ce za a yanka shi abuna mai wahala idan aka ce za a yanka ko da mutum goma na cikinsu sauran ba za su kyale ba za su farma sauran al'umma da yaƙi nan ga su sun cika garin madina lungu-lungu loko-loko na garin madina suna shiga suna fita don haka abu ne wanda yake mai matuƙar wahala don haka su bari kalmar musulmi ta haɗu guri ɗaya musulmi su dunkule su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya ƙarƙashin shugabanci ɗaya nan, idan al'amari ya yi ƙarfi sai a tsaya a yi bincike a ɗauki matakin da ya kamata ma'awuya ya ce wallahi shi kam bai gamsu da wannan jawabin na sai da na ali ba wanda ɓangaren sahabbai akwai waɗanda suka samu ma'awuya suka ba shi shawara cewa kada ya ɗauki wannan matakin. ya sauko bisa ga matakin da yake karshe ya yi mu baya ga alitukun bayan ya yi a ga ali nan daga baya sai ya nemi jini to ko ɗayan gefen shi kuma ali har ya shirya sabbin gwamnoni waɗanda zai tura zai sauke ma'auya Da haka ma'auya na gani idan aka sauke shi yanzu ƙarfin da ke gare shi an zare shi daga hannun shi kenan ba a nufin hukuntar da waɗanda suka kashe usman don haka kama wata dabara ce dai ali ke yi waɗannan da suka kashe usman su sha gabanza bisa ga wannan ma'awuya yana ce akan fahimtar da yake a kanta ɗaya daga cikin sahabai wanda ake kira abu muslim alkaulani sahabin nan da ya tafiya saman ruwa ko wanda abu hurairu ke ba da labari ya taka da su saman ruwa ya yi tafiya da su an tsallake ruwa tsakanin wanda yake tafiya da kafar shi da wanda yake tafiya saman raƙumi ko doki babu wanda kafar shi ta jike haka ma babu wanda kafar dabba shi ta jike har suka tsallake ruwan sannan ya wayoyo ya ce idan akwai wanda wani abu nashi ya faɗi cikin ruwa ya faɗi mu je mu ɗauko mishi to wannan abu muslim ya cimma mu'awiyar tumnu abi sufiyana yake anta tanazu aliyan fil khilafa yake yanzu kai kake jayayya da ali cikin khilafa kana ganin ka cancanci khalifanci sama ga ali awa anta misluhu shi yanzu kai kana ganin kanka ka kai kwatan kwatankwacin ali kaga ko kusa babu musulmi na kirki wanda zai gibi mu'awiya ya ya kai matsayin alikun kun gaba ta yi gaba tsakanin ali da ma'awiya akwai bambanci mai nisa wanda ya wuce lissafin mai lissafi don haka faƙala ma'awiyatu sai ma'awiyatu ya ce la'una zai uku fil khilafa ya ce wallahi ban jayayya da cikin khalifanci wa'inni a'alamu annahu abdalu minni ya ce kuma ka sani ya abu musulmi ya kai a ba muslim alkaulani ka sani cewa ni na fi kowa sanin cewa ali shine mafifiki bisa gare ni wa a haƙƙo bil amri kuma cewa ali shine mafi cancantar shugabanci bisa gare ni walakin alastum an na usmanu kutila mazluman yake eh, ashe ba ku san usmanu an kashe shi yana abin zalunta ba yace kuma wa ana ibnu ammihi ka sani fa ni dan dan ammin shi ne wa waliyihi kuma ni ni ne waliyihi ni dan dan ammin Usman nake dan uwan Usman nake sana ni waliyin Usman ne duk inda haƙƙin Usman ya shiga duniya zan iya zuwa ɗan kwato shi saboda ni jinin shi ne dan uwan shi ne yace wa atlubu bidami ka ne yana neman jinin Usman ne yace fa'atu Ali ku je ma ali fa qulu lahu yurfi lana qatlata usmana ku ce ya bamu waɗanda suka kashe usmanu idan ya bamu su muka kashe su to za mu mai a mun san ya fi mu kuma mun san ya fi kowa cancantar khalifanci yau bisa doron ƙasa don haka ba mai jayayya da khalifanci ali kun ga mu'awiya bai jayayya da ali wajen shugabanci ko ko mu'awiya bai taba iddi'a'in cewa ya kai ga ali ba wanda duka je na kokarin kai ma'awuya matsayin ali ko ya fifitar da mu'awiya akan ali to nan nasibi ne akwai wata kabila wadda ake kira a kabila ce wadda suke fifitar da mu'awiya suke kuma son sahabbai amma kuma suna ƙin ahalul baiti su ne nawasi suna ƙin ahalul baiti ba su son dangin annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawancinsu a lokacin ƙasar sham suke zaune wanda wannan ya faru ne saboda musibar duk dai waɗannan da suka kashe usmanu domin da aka kashe usmanu ali ya hau khalifanci bangaren mutane sun bi khalifancin ali ɓangare kuma sun ce ba za su yarda da khalifancin ali ba sai in ya kashe waɗanda suka kashe usmanu gefen ma'auya ko to ƙarƙashin ali magoya bayan ali sai aka samu wasu waɗanda suka wuce guna da iri suka fito suka rika zagin sahabbai suka fito suka rika aibanta har waɗanda ma sun daɗe da wucewa su abubakar da umar kai har aka samu waɗanda suka yi da'awa ta uluhiyya ga ali suka ce ya ali an huwa kai ne shi ya ce man sun ka ce allahu ali ya yi kalima ya ce falon ma ra'aito amuran munkaran lokacin da na ga al'amari al'amari a dinki yake ugistinari wadda auta kumbura sai na kura wuta ta sai na kira ba na da ake kira kumbur nake duk wanda ya koma cewa ni ne Allah a jefa shi cikin wuta aka kama su aka rika jefawa daga ƙarshe suka ce to ai ba mu ma san kai ne Allah ba sai yanzu domin ba mai azaba da wuta sai Allah kuma gashi yanzu kana azaba da wutar to waɗanda suka zurfafa geta alli suka wuce gona da iri sai suka tsallake iyaka kamar waɗanda suka zurfafa wajen annabi isa ko sai suka wuce iyaka to shi ma gefen ma'awuya ƙasar sham akwai waɗanda suka wuce buna da iri sai suka dawo suna zagin ali har suka wayi gari ma irin waɗannan mutanen suna ganin duk a halin baiti ma ga baki ɗaya ba mutanen kirki ba ne waɗancan masu zagin sauran sahabai suna son ahalul baiti nan ne aka samu rafida su ne shi'a suka bulla su kuma waɗanda suke son ɓangaren mu'awiya suka zurfafa suka wuce wuri suka waye gari suna zagin ahalul baiti su kuma su ne nawasik su ne nasibawa ƙungiya ce ta nasibawa an fahimci wannan kunga sai firar sun kai ta fitowa nan take kungiyoyi suka yi ta fitowa suka yi ta fitowa wanda asalin musibar duk ya samu asali ne wajen kashe usmanu din nan ba don da wannan abin da ya faru ba da duk waɗanda musibin ba su faru ba gauga'u ne kurum waɗanda ba su san addini ba suka zo suka aikata abin da suka aikata gashi an zub da jinin sahabbai zai yawa sahabbai masu yawa an gama zubar da jinin sahabbai masu yawa kuma an dawo yanzu kuma ana hararen juna wannan bayani na tattaunawar abu muslim alkaulani da ma'awu ya tumna abi fiyana ya zo a littafin fatihul bari na Alhafis ahmad bin ali ibn hajjirin al'askalani a jizi na sha uku shafi na tamanin da shida sa'annan da littafin albidaya wani haya na ibn kasir a jizi na takwas shafi na 129 da littafin tarihul islam na imamu zahabi juz'in farko shafi na 465 haka ma malaman musulunci da dama sun tabbatar da cewa mu'awiya bai taba musum khalifancin imamu ali ba bai taba ba ko bai taba ganin cewa ya kai matsayin imamu ali ba sa'annan ko bai taba ganin cewa akwai wani wanda ya cancanci shugabanci sama ga imamu ali ba <clears throat> hasali ma ya san ali ya fi kowa cancanta sai dai abin da yake jayayya shine jinin usman cikin malaman da suka yi irin wannan bayanin akwai ibn hazmin al-zahiri al-andalusi sannan akwai al-hafiz ibn hajirin al-askalani sannan ga irinsu imam al-haitami kai har irinsu shekul islam ibn taimiyya duka su yi bayani irin wannan mu'awiya ya tabbatar da ali shi ne ya cancanta ko bai jayayya da ali a cikin sha'anin kalifanci shi ba na yake jayayya ba inda yake jayayya jinin usmanu waɗanda suka kashe usmanu a kamo su a kashe shi ko ali inda yake jayayya a bari a bi a hankali gaggawa daga shaidan take a bari kalmar musulmi ta haɗe shugabancin musulmi ya zama ɗaya al'ummar musulmi ta dunkule ta zama ɗaya, domin al'ummar ta tarwatsi ba ta iya fuskantar kowa ta yaƙe shi hasali ma in an je gare a yaƙi waɗannan mutanen ba mamaki mutanen su samu nasara a kan musulmi don haka dole sai an bi a hankali shi ko ma'awuya ya yi tsaye ya ce shi da ƙur'ani ya kiyaye suratul isra'i aya ta 33 Allah madaukakin sarki na cewa wa man qutila mazluman وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا mu'awiya yake wannan ayar fa cikin qur'ani take Allah maɗaukakin sarki na cewa wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe yana abin zalunta kamar irin Usman da aka zo aka yi makisan gila yana wanda an ka zalunta to faqad ja'alna li waliyhi sultana to mun sanya ga waliyyi ga majibinci al'amari ne mun ba shi sultanan iko na yaje ya kwata jinin shi an fahimci wannan Allah ya ya ba shi iko yace don haka ni ina da sultani daga Allah cewa sai na kwatar jinin Usman kun ji tawilin Qur'ani ne yayi ko shi kuma Allah yana ganin ba haka ya kamata a yi ba a tsaya a bi a hankali ba a ce ba a kwato haƙƙin ba amma Allah bai ce eh an kashe mutum yau dole yau yau sai an kwato haƙƙin nan yau ba kowane al'amari ana ɗaukar daga wanda yake wannan muhimmanci al'amura sama sama suke shugabancin musulmi shine mafi sama shine mafi muhimmanci to a daidaita da shugabancin haɗin ka al'ummar musulmi shine mafi ɗaukakar abu to a fara ganin cewa musulmi sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tukun gabanin a zo biɗar jinin usmanu domin jinin usmanu bai kai darajar haɗin kan al'ummar musulmi ba an fahimci wannan so rashin fahimta ta shiga cikin wannan al'amarin shi dai ma'awuya ya yi tsaye shi bai gamsu da komai ba sai ɓata jinin osmanu, an fahimci wannan ma'awuya ya rubuta takarda ya tura ma'ali ya tara mutanen sha mai ce ga takarda na rubuta zan tura ma'ali in ali ya yarda da abin da ke cikin takardar nan mu zauna da shi lafiya in bai yarda ba to Allah ya ba mu sultani Allah ya ba mu ikon mu je ko yaki za mu yi mu yaƙi ali har sai mun ga cewa mun kwata jinin Usmanu mutane suka taru suka ce su yi mishi mubaya akan haka don haka Muawiya ya rubuta takarda zuwa ga ali yace ce ma'ali in kunta sadiqan fa'amkinna min qatalati usman naqtuluhum bihi in dai ka kasance mai gaskiya cikin lamarinka to ka ba mu waɗanda suka kashe usman mu kashe su matsayin ainihin fansa ga jinin usman idan ka aikata haka to wani hannu a sara'u ile ka ijabatan za mu zama mafi gaggawar karɓawa zuwa gare ka za mu je mu maka mubaya'a wa wa uhun fa'a kuma za mu fi kowa yi maka da'a wa illa idan ba haka ba to falaita laka wala li inda na illa sai to baka da komai a gurin mu mu da jama'ar mu gabaki ɗaya face takobi lalle za mu sa takobi mu yaƙe ka sai mu mai ka bisa ga wannan ayar wallazi la ilaha gairuhu yace ina rantsuwa da wanda babu matancancin bauta sai shi lanatlubanna qatlata usmana fil barri wal bahri lalle sai mun nemi waɗanda suka kashe usmanu a cikin abisa tudu ne ko cikin ruwa wal jibali rimal cikin duwar wasu suka shige ko cikin yashi hatta naqtulahu autal haka arwahuna billahi har sai mun kashe su ko kuma su sun kashe mu lalle ba za mu kyale ba ya ce wasu salamu alaikum ya aika wannan takardar zuwa ga usman zuwa ga ali bin abi talib ali ya takardar bai ji daɗi ba a wata ruwayar ma ma'awai ya aika wani ɗan saƙo zuwa ga ali lokacin da wannan ɗan saƙon ya shiga zuwa ga ali ɗan saƙon ya ce ma ali laƙar tarattu wa ra'i 60 alfa shaikan ya ce wallahi na bar tsoko 60 baku na alaƙa su usmana suna nan suna ta kuka sun rungume rigar usman wa huwa mansubun lahum wanda wannan rigar an kafe musu ita tana cikin masallacin ƙasar dimash an kafe musu ita wa kad albasuhu min bara dimash qala aliyun ali na jin irin wannan magana yace minni na dama usmana yanzu ni iri na ali dan abi talib wanda so na son manzon Allah ne wanda ya ƙi ni manzon Allah yake ƙi manzon Allah yake man kuntu maulahu fa haza aliyu maulahu Allahumma adiman adahu Allahumma waliman walahu wa adiman adahu wanda manzon Allah yake faɗin falala ta ga ta nan daban-daban ni surkin manzon Allah ni ahlul baitin manzon Allah wanda yake cikin ahlul kisa ni da ke cikin dangi mafi kusanci ga manzon Allah ni da manzon Allah ya tarbiya ta ni da nake farkon musulunci yanzu min ni ya tsulubu na dama Usman yanzu an komo gare ni ake neman jinin Usman ana ganin zan iya haɗa kai a kashe Usman sun makala sannan sai daga hannu sama ya ce Allahumma inni abra'u ilayka min dami Usman ya Allah ina baranta gare ka game da jinin Usman Allahumma inni abra'u ilayka min dami Usman ya Allah ina bara gare ka daga jinin Usman ya Allah ka san ban da hannu cikin kashe Usman ya jidda in dai haka al'umma za ta koma ta rarrabu a yi ta faɗa da juna ana zargin juna ana jefa maganganu irin haka to waɗanda suka kashe usmanu sun kubuta dama haka su suke su <clears throat> wannan yana cikin a tsabari sa'an yana cikin albidaya wani haya na ibn kasir to a takaicen takaitawa dai wannan shine dalilin da yasa fada ya ruru tsakanin muawiya da ali aka haɗu a wani bagire da ake kira sifin aka gwabza fada wanda yake mai muni aka kwan aka tashi aka kwan aka tashi aka kwan aka tashi ana zubar da jinin musulmi makaranta alkur'ani masana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kullun safe waɗanda ake zubar da jininsu lissafinsu dubbai yake tafiya kullun dubban mutane ake zubarwa <coughs> ɓangaren su daga cikin habban ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi a haka aka zubar da jinin sahabbai masu yawa waɗanda a tarihi ba a taɓa zubar da jinin sahabbai yawan waɗannan ba har zuwa wannan lokacin har zuwa wannan lokacin daga lokacin annabi zuwa wannan lokacin ba a taɓa samun sadda aka zubar da jinin sahabbai kamar wannan lokacin ba yaƙi ya ruru fitina ta girma bala'i ya kai inda ya kai yaƙi da ake takwamzawa ko mutane kowa cikin shakka yake da yawa suna jibin wai muna kan gaskiya akwai ma wata kadiya wadda ta faru lokacin da aka jera sojojin yaƙi ga sojojin mu'awuyar ga sojojin ali ana fuskantar juna za a fara yaƙi daga cikin sojojin mu'awuyar akwai waɗanda tabbas sun taɓa ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kunnuwansu lokacin da ake gina masallacin annabi na madina bayan yin hijira an zo ana ɗaukan bululuwa ana gina masallaci kowane sahabi yana ɗauka bulo ɗaya yana kai yana ba mesin ana gina ko amma rubin yatir saboda tsananin son annabi shi bulo biyu yake ɗauka annabi na hango ammaru haka ɗauke da bulo biyu sai annabi ya aje nashi ya rugo ya rika kakkabar jikin ƙasa daga jikin ammar yana wai ha ammar taktuluka fi atul bagiya wai ha ammar taktuluka fi atul bagiya yana kai canka ammar wata al'umma 'yar tawaye ita za ta kashe ka wata al'umma 'yar tawaye ita za ta kashe ka haka annabi yake faɗan ammar yana faɗin wata al'umma 'yar tawaye ita za ta kashe ka don haka sahabai sun san duk yakin da aka kashe ammar to ammar yana goyon baya inda gaskiya take ne waɗanda suka kashe ammar su ne suke bisa kuskure sahabai su yi amannan da haka don haka da yawa daga cikin sojojin mu'awuya suna gudu a kashe ammar cikin wannan yakin idan an kashe ammar cikin yakin to babu shakka kenan su ne bisa kuskure ali da Rundunar su ne bisa kan gaskiya don haka ko ga kaga ammar ba ka sa takobi ka sare ammar to an jera yaki sai wani daga cikin sojoji ali sai buɗe baki ya ce kai co waɗancan sun kafurta za su yaƙi amir ya rika faɗin maganganu haka sai amma ya kwaɗe bakin shi yake tirda abin da kake faɗi yake Allah mu ɗaya ne Qur'ani ɗaya muke karatu alƙirran mu ɗaya ce da mu da su me zaka faɗi dukkanin mu gabaki ɗaya mu musulmi muke faɗa ne na tsakanin musulmi da musulmi a shekaru ko sun sun san cewa faɗa ne na musulmi da musulmi ko ina fatar an fahimci wannan wanda malamai da dama sun yi babo ba cikin littattafansu cewa musulmi akwai lokacin da zai halatta a yi fada tsakanin musulmi da musulmi idan ya kasance bangaren musulmi sun fita sun ƙi da'a ga shugaban musulmi to ya halatta ya yaƙe su har su ya maishe su bisa ga hanyar Allah wa in ta'ifata ne minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma ko fa in bagat idahuma alal ukura, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah kaga faqatilul lati tabghi Allah ce ku yaƙi wannan wanda ta yi tawaye ku yaƙe ta wanda ta yi zalunci ta yi tawaye hatta tafi'a ila amrillah har sai ta dawo zuwa ga tsoron Allah kun ga Ali yana aiki da wannan ayar ne ba ka sai yaƙe su ne har sai sun dawo su kuma suna ganin suna aiki ne da aya ta 33 a suratul isra <clears throat> kuma kowannen sai na akan tawili ko sai dai dole ɗayan sai na akan gaskiya yana akan daidai ɗaya yana akan kuskure to wanda yake akan daidai shine ali waɗanda suke akan kuskure shine gefen ma'awiya To kama ijtihadi suke yi mujtahidi idan yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada ɗaya. idan yayi daidai yana da kuma lada biyu ko Da haka su ma suna da ladarsa ta ishtihadin da suka yi amma ko ali bai cewa kafare ne ka yaki ai tun gazwatu jamal lokacin da aka kashe ɗalha ɗan ubaydillah ba rungu da ɗalha ya baina kuka yana faɗin kai co ina ma a ce uwar ali ba ta haifi ali ba kai co ina ma a ce ali ya mutu shekaru 20 da suka wuce kai kyau ina ma a ce na kasance na siyan mansiya haka alike kuka in ya kashe kafuri yana kuka kafuri nawa ya kashe lokacin annabi mun taba shi kuka ne sannan manzo Allah ya ce man sarrahu lokacin yakin Uhud lokacin da aka halbi manzon Allah ana son a halbi manzon Allah da duk aka ɗaga mashi ɗalha sai ya tara hannu ne mashin ya tafi ga hannun ɗalha da duk aka halba manzon Allah talha sai ya diba ya ga cewa e yanzu ina da rai da lafiya zan kyale a halbi manzon Allah sai ya tara hannun shi mashin ya kafe miki mashi uku suka kafe ga hannun talha sai ga mala'ika jibril ya sauko min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila sai ga mala'ika ya sauko da wannan ayar manzon Allah ya ce man sarrahu an yanzura ila ahalin janna wata ruwaya kuma ila shahidin kun ga manzon Allah shahidi ya kira shi kuma ali yake yaki amma kuma shahidi ne gashi yana yakan Ali, amma kuma shahidi ne manzon Allah ya kira shi shahidi yace fal yanzur ila talha ibn ubaydillah an fahimci wannan sannan daga cikin waɗanda ba su wa baya a ba ba su je yaƙi ali ba su mai a ba lokacin akwai sa'ad ibn abi waqas ɗaya daga cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna ali da kai ne ce ban taɓa jin manzon Allah ya haɗe ma mutum ɗaya uwa ta da uba ne ba in ba sa'adu ba ya ce ya sa'adu fi da ka abi wa umbi amma ko bewa alimu ba ya ba ku kalla ku ga yadda abin ke tafiya don haka abu ne wanda kai a yau kai awa da za ka sa bakinka ciki kai awa al'amari ne na mumene waɗanda sun fi ƙarfinka sun fi ka imani sun fi ka son Allah kuma Allah ya fi son su bisa ga zuri a ga baki ɗaya sun bi manzon Allah cikin kowace irin sa'a cikin daɗi cikin wahala sun bi manzon Allah sa'ad ya ce mun bi manzon Allah cikin wahala har sai da ya kasance bakunan mu sai kuraje saboda cin ganye na ƙaya har sai da ya kasance inda duk muka tsugunna muka yi kashi za ka ce raƙumma ne suka zo wannan gurin saboda kashinmu mu ya koma na haƙƙi ne irin na raƙumma haka suke biye da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin daɗi da cikin wahala cikin kishirwa cikin yunwa a kashe su su kashe wani ya ɗauki takobi ya fuskanci mahaifin shi su yi fito na fito da mahaifin shi ya sa takobi ya cire kan mahaifin shi ya juyo yana farin ciki ya kashe mahaifin shi musulunci ya ci gaba wani ya kwashe dukiyar da Allah ya mallaka mai gabaki dai duniya ya zuwa manzon Allah to irin wannan kana sa kanka ciki shi yasa amma ya kwabe waɗannan mutanen masu wannan Ya ce ku kama bakin ku ya ce alƙillanmu ɗaya ƙur'ani ɗaya muke karatu sallah iri guda muke yi komai namu iri guda ne musulmi ne ke yaƙin musulmi to wannan hadisin na tattuluka fi atula wagiya malamai sun ce hadisi ne wanda ake ɗaukar wani babban fikihu a ciki ne yana cikin fatahul bari na Alhafis ahmad bin ali ibn hajjirin al-askalani a juzi'i na sha uku shafi na tis'in da biyu Alhafis yana cewa dallal hadisu ala anna aliyan kanal musiba wannan hadisi yana nuna cewa ali shi ne ke kan gaskiya ko saboda amma yana cikin sojoji shi dallal hadisu ala anna aliyan kanal musiba hadisi na nuna cewa ali shi ne daidai fi tilkal huruji a cikin waɗannan yaƙoƙan li'anna ashaba muawiya qataluhu saboda jama'ar muawiya sun suka kashe ammar bin yasir domin ku ana cikin yakin masu hankali suna kaffa kaffa kada takobe su ya kusanci ammar na aka samu wani takadari yasa takobi ya tara ammar kamar yadda cikin rundunar ali ake ta kaffa kaffa kada ka a kashe zubairu bin al'awam aka samu wani ta kadari ya sa takobi ya sare zubairu bin al'awam cikin sojoji ali ali ya ce a fi katili ibn safiya yabtakar cikin kashe zubairu ake alfahari ya ce wala kad sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi Wasallam ya kulu katilu ibn safiya fi nar na ji manzon Allah na cewa makashin dan safiya dan wuta ne kuma soja ali ne ya kashe shi kuma dan wuta ne don haka na aka samu wani takadari ya tsara ammar la haula wala quwwata illa billah ana tsara ammar <clears throat> labari ya cimma muawiya muawiya yake mu dakatar da wannan yakin alama ta nuna ba mu akan gaskiya amru bin al-as yace annabi yake lokaci fi atil bagiya yace to wakashe wane ne ya kashe ammaru ya ce mu muka kashe shi ko kuma waɗanda suka ɗauko shi suka kawo shi fagen yaƙi ya ce amma rujai tsoko ne bai ko kamata a ce an fito da shi wajen yaƙi ba doki ma idan ya zauna bai zaunuwa sosai saman shi ya cika da furfura fata ta tamuki ya tsufa bai gani sosai to duk wanda ya ɗauko irin wannan tsofin ya kawo shi inda aka rikici idan ya mutuwa ya kashe shi a shi da ya kawo shi yake don haka ai mu ba mu muka kashe shi ba su suka kashe shi yake don haka ni na ganin har yau dai muke akan gaskiya ma'au yake haka ne ce to a ci gaba shi kenan aka ci gaba da yaƙi can zuwa a jima aka ga dai yaƙin dai yaƙi tafiya yadda ake so ga alama idan yaƙin na ya ci gaba 'yan kwanaki ƙalilan a ne zai samu nasara bisa wannan amur bin al'ad ya ba da shawara mu daga ƙur'ani mu nemi a yi sulhu da ƙur'ani idan aka yi sulhu da ƙur'ani to tabbas gaskiya za ta yi halinta don mu ke kan gaskiya 'yan su ke kan gaskiya duka Allah zai gwani don haka suka samu wani manzo suka turo shi da ƙur'ani ya yi kira cikin sojoji a ya daga ƙur'ani ya ce ma'awu ya tuni abin su fiyana ya aiko ni ya ce yana son a yi hukunci da alƙur'ani ya ce yana son a yi hukunci da alƙur'ani nan take wata jama'a daga cikin jama'ar ali waɗanda su ɗin nan da suka kashe dai usman bin affan kuma ba su san a zauna lafiya idan an zauna lafiya a asirinsu zai tono za a yi bincike a gane cewa su ne suka kashe usman a yaƙe su don haka sai suka ce sukan ba su da a tsaya a yi wannan hukuncin da alkur'ani ba abinda kawai su suka sani a je a ci gaba da yaƙi har sai allah ya yi hukunci tsakaninmu da su ali ya ce ya ce na za a ce mutane su ɗaga muna Alkur'ani su neme mu yi hukunci da Alkur'ani sannan mu ƙi to waɗannan mutane ne da aka sani da yawan karatun ƙur'ani har ma ana kiransu da suna ƙura don haka alibin abi talib ya karanta musu aya ƙur'ani alam tara illallazi na utu nasiba min alkitabi ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق ali ya karanta musu aya yake eh alam ba ku san Allah madaukakin sarki yana faɗi a cikin Qur'ani ba alam tara Allah madaukakin sarki yana cewa annabi ya rasulullah alam tarshin ka baka sani ba baka gani ba baka taba dubi ba ila allazina utu nasiban min alkitabi zuwa ga waɗannan da aka baiwa wani rabo daga littafi yud'auna ila kitabillahi ana kiransa zuwa ga littafin Allah liya hakuma bainahum domin littafin Allah ya yi hukunci tsakaninsu sun ya tawalla fari'un minhum nan ka ga bangaren su suna juya baya wahum mu'ridun suna kuma kawar da kai auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum gashi ana kiran mu zuwa ga littafin Allah domin littafin Allah ya hukunci gare mu kuna zaton mu zamo cikin waɗanda Allah ke cewa summa ya tawalla fariqun minhum wa hum uridu sannan mu juya mu ce ba za mu yi ba ali ce wallahi sai mun tsaya mun yi hukunci da littafin Allah da haka ali yake masojojin muawiya na wa bainakum kitabullahi azza wa jal yake na yadda tsakani na da ku akwai littafin Allah a sanya shi yayi hukunci tsakaninmu na yadda wayannan dai kawaje suka zo suka yi ta abubuwan da suka ta yi suka ta yi ali yace wai haku yace kai tanku za ku zamo cikin waɗanda ake kira zuwa ga littafin Allah ya yi hukunci a ce za a yi hukunci da alkur'ani har ku tsaya kuna wani ja'in ja ya ce kai canku ya ce ni kam wallahi sai an yi hukunci da littafin Allah don haka aka tsaye da yaƙi aka ce to ya za a yi wannan hukunci taro za a yi jama'a nan su koma nan wannan jama'a su koma nan a kama cacen baki za a cimma natija kun ga ba za a cimma natija ba ko ai babban abu shine wannan bangaren su kawo mutum daya wannan bangaren su kawo mutum daya kowa ya san hujjar da suka dogara a kanta su koma cikin daki su zauna su ɗauko littafin Allah su ake tsakaninsu su rika tattaunawa suna diddibawa suna lissafawa in ka ce kaza ai ga aya kaza kai ma ai ga aya kaza kuma a sa masu tsoron Allah waɗanda daga ƙarshe duk wanda bai da ya gane cewa ba su a kan sawa ba zai sauko ya ce ya aminta da maganar ɗan uwan shi kon? kuma sai a dawo a daidaitu domin ba a hukunci da littafin Allah ku taru ku dubu kaza nan mu dubu kaza wannan ya jefa tashi magana wancan ya jefa tashi magana za a cimma natija mai kyau kunga ba za a cimma natija ba dole dai kowane bangare da mutum ɗaya za su yi amfani don haka ali ya ba da abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari wanda shi ne kamar minista na federal capital territory ko kuma gwamna na federal capital territory shine gwamnan kufa inda nan ne hedikwata ta alitaki ɓangare kuma na ma'awai suka ba da amur bin as ya zamo ne shugabansu to a nan sai aka samu makaryata suka yi ta karerai wai an zo wajen mukabala an yi kaza an yi kaza menene da menene aka yi ta karerai maganganu waɗanda ba su inganta ba ka kawo mini magana da isnadi ingantacce wallahi babu ta ƙarya ke kuro su dai sun koma cikin ɗaki domin su zauna su yi hukunci wa junansu su zauna a yi hukunci an sa kuma lokaci da komi to sai cikin rundunar alifiti ta ɓarki su waɗannan ƙura'udin suka ce wallahi ba su yadda ba za su kowanne su rataye da takobi ne wallahi ba su yadda ba sai dai a koma a ci gaba da yaƙi daga nan suka ware ma suka koma wani guri bayan kufa wanda ake kira haro suka tare suka zauna suka ci gaba da zama suka ce kwata-kwata ki ɗaya ba su yarda da alima yanzu alima ya zama kafuri nan duka sojojin alikafurai ne mu'awiya kafuri ne sojojin mu'awiya kafurai ne suka kafurtar da kowa suka ɗauki wata hanya suka ɗauki wani tafarki wanda yake nasa na su kaɗai wanda babu wanda ya taɓa gabata su bisa ga wannan tafarkin suka yi amfani da shi wata rana ali ya je same su har inda suke ya ce wai mai ki ku ne da ba ku zuwa a zauna a yi sulhu a haɗe a yi tafiya ɗaya kun ware ku dubi adadin ku wasu malamai sun ce sun kai su dubu shidda wasu sun ce ma sun wuce dubu shidda har zuwa goma ma ambata suka ce wallahi su ba su yadda ba ya za a sada adam ya yi hukunci fa'ida ma ali ba don ya kariya 'yan adam yake ali ba kuma yake amirul mu'minina ba yana amirul mu'minina ne domin ya yi kariya ƙura'ani inil hukumu illalillah suka ce babu wani ɗan adam da za a sawa su ta su zauna su yi hukunci tsakanin su yi al'umma hukunci littafin Allah ake sa a yi hukunci ka gazance yau da rakon? abincin da ali da ma'awai suka haɗu a kan shi sun ɗauka wai 'yan adam ne za a sa su suna su yi hukunci su ba su yadda da hukuncin 'yan adam ba hukuncin littafin Allah kaɗai suka yadda da shi alaiki a kawo littafin Allah aka kawo littafin Allah ya aji littafin Allah ya ce ya littafin Allah ya hukunci littafin Allah ya hukunci ke suka ce to ai wannan takardu ne da rubutu ce to yake to ai su ma waɗancan mazaizan da aka sa littafin ne na Allah za su ɗauka su yi hukunci da shi saboda shi littafin bai iya hukunci shi da karan kai ne ai ƴan adam su suke ɗauka su yi aiki da shi ko su suke ɗauka su yi hukunci da shi in kotu ka je ta musulunci ai ɗan adam ne zai maka hukunci da littafin Allah ya ce don haka waɗancan abu musa al’as’ari da abdullahi bin amuru bin al'as ya ce waɗancan duka za su yi amfani ne da littafin allah su yi mana hukunci waɗancan wakilan namu don haka ku jido bisa ga fahimtar wannan dai bai sa sun ka jido ba har sai da daga ƙarshe dai ali ya aika musu abdullahi da abbas ya je tattauna da su wadda wannan tattauna da ɗan abbas aka samu natija kusan su suka gane cewa suna bisa ga kuskure suka dawo wanda za mu je da aka yi tattaunawar sa'annan ɗayan ɓangaren kuma wani abu ma mai amfani kuma ya faru malamai suka samu ayoyi da kuma hujjoji da bayanai daga bakin sahabbai daban-daban game da al'amarin da ya shafi kawarij ayoyin da sun ka sauko don bayanin kawarij waɗanda da ba mu sani ba ko malaman sahabbai sun kai ta bayanin su har muka samu hadisi ɗaya-ɗaya har hadisi goma sha tara daban-daban nau'in hadisi goma sha tara waɗanda annabi ya yi bayani akan waɗannan kawarij annabi ya ce alkawarij kilabun nari waɗannan kawarij su ne karnan wuta ko cikin wuta su ne karnai za mu ji bayani yadda aka yi suka zama karnai kuma ko a yau su ne karnai kuma yin sun mutu wuta suka yi to wannan sha'anin na kawari dai kun ji inda ya soma suka zauna inda suke zauna yunwa ta ishe su suka ce to ai duk musulmin da akwai duka gabaki ɗaya duk jininsa ya halatta suka komo suna tara hanya su shiga gidajen mutane su kwace dukiyoyin mutane su tadda ƙauye guda su kwace dukiyoyinsu su kwaso su kawo ba su iya sana'a zaune suke daga su su yi karatun ƙur'ani su yi azumi ta haƙiru na salatakun ma'a salatihim wasu yamakun ma'a siyamihim wa qira'atukum ma qira'atihim yakhrujuna min al-islam manzo Allah ya faɗe su dai hadisi dai ga sunan so haka suka zauna kuma babu wanda suke so su kashe irin musulmi don haka sun kashe sahabbai da yawa sun kashe tabi'ai da yawa sun kashe mutane nau'i daban-daban da yawa sun fi kowa zubar da jinin al'ummar musulmi kuma su ne suka sababar da bulluwar shi'a su suka sababar da bulluwar a nawafi suka sababar da bulluwar murji'a da sauran akidodi daban-daban waɗanda suka fito na ɓata aka lalata tsarin musulunci aka raba musulmi aka mayar da addininmu ya koma ƙungiya-ƙungiya kullu hizbin bi ma ladayhim farihun aka yi ɗaiɗaiɗai da kalmar musulunci wanda duk al'ummar da ƙananan ba su bar zagin manya ba ƙananan ba su bar rena manyansu ba na yau ba su bar rena na jiya ba to wannan al'ummar ba za ta fita cikin irin wannan rikicin ba ina fatar an fahimta da ya Allah a dai gobe din za mu je da aka tsara da abdullahi da abbas da su kuma za mu je da ƙungiyoyin ɓataɗin suka fito da irin kashidin da annabi ya muna da hadisai na rarrabuwar al'umma da sauransu da irin kashidin da aka yi muna da kuma hanya wadda in ka rike ta ka kuɓuta wadda ita kaɗai ce za ka rika ka tsira in ba ka riƙe ta ba to kana bisa ga mummunan tafarki kuma kana bisa halaka yau ba za mu samu karanta tambayoyi ko guda ba tun farko kun gaba mu ba saboda mun yi lattin fara karatu Allah ka matsalar injin ya buga kunga sai da aka je gida ma aka ɗauko injimi na sannan aka zo da shi shi ne aka kunna na biyu ga ƙurewar lokaci muna kira ga mutane ya zamanto a yi ƙoƙari mu rika fitowa da wuri domin a rika tashi da wuri akwai 'yan kasuwa waɗanda ke rufe shagunan su ko an kawo kuka akwai dai mutane da dama masu matsala to wani lokaci ko mun dan zo da wuri din mukan kalli sai mu ga mutane ba su taru ba duk da yake akwai zafi to amma jikan su a ka bar bai gudun zafi an gane bai gudun zafi sahabbai sun ratsa hamada cikin wani zafi tare da Khalid bin Walid da kafare suka hango tawagar sahabbai cikin wata hamada wadda an fi shekara ɗari ba a ga adam ya biyo wannan gurin ba Khalid da zagayo da rundunar musulmi wannan wurin kafiran ma yadda makamansu suka yi suka ruga suka ce ga aljannu nan ga aljannu nan to haka aka san rundunar musulmi ba su jin zafi munan cikin masallacin wanda ya shigo ai ya sa abin da muke ciki ne ke na zufa sai ya kama diga har ƙasa an fahimta ko da aka tashi ni ke na ai na galabaita amma wannan aikin da yake aikin Allah ne ba galabaita ba ko su ma zan yi sai dai a ɗauke ni ina yin shi don haka don Allah a rika fitowa cikin lokaci Allah madaukakin sarki ya taimake mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil